subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe na sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkukun Kadara Middle Step wato zango na biyu kashi na uku. tabbas tana matukar fargabar abu biyu na farko tafiyar da za ta yi ta bar su da jimamin a wani hali take a ciki na biyu haduwar ta da garkuwar kurkuku wani irin azababban tsoron shi take ji tun kafin ta yi tozari da shi Jenny please don't leave me ki tafi da ni cikin shekar kuka Jamima ta yi maganar tana ƙara damƙe hannun Angel da ke riƙe da nata wallahi Angel mu ba a kwance yake ba gani muke kamar wani abu zai faru da ke idan kika tafi kika bar mu Dije ce ta yi maganar ta fahimci ko wannan su a tsorace yake da tafiyarta Angel ba za mu taɓa yafewa kanmu ba idan har wani abu ya faru da ke ta silar taimakonmu da kike kokarin yi. Jabir ne ya yi maganar, tun zafafan hawaye sun wanke fuskokin kowannensu. Labbanta sai ma suke yi, sun ta kasa buɗe baki ta yi musu magana, sai binsu take yi da ido. Zuciyarta ba ƙaramin ƙaraya ta yi ba, ita kanta tana ji a jikinta cewa wannan karan zai yi wuya ta dawo cikinsu ba tare da wani mummunan abu ya faru da ita ba. Idan har muka je kin dade baki dawo ba za mu biyo ki ne hiba ce ta yi maganar hawaye kwance saman kuncinta da kyar angel ta iya tattara nutsuwar ta tare da cewa ku daina sanya wa ranku cewa wani abu zai faru da ni idan ma ya faru da ni to ku sani kaddara ta ce wanda ban isa in sauya ta ba ni da Allah na dogara wani mutum ko aljani daya daga cikin su bai isa ya cutar da ni ba face da izininsa yan uwana addu'ar ku kawai nake bukata akan Allah ya bani sa'a akan abin da zan je nema sautin shi shekar kukansu ne ya gaure ɗakin tsohuwa muryar ta addisa she ta ce tun kafin ma na tafi kun fara kuka me yasa dan Allah ku daina kamar ba kuna discouraging ɗina ne na fi so in ga kuna kwarfafa min gwiwa ganin hawayenku da nake yi ba ƙaramin raunata min zuciyata yake yi ba ba za mu iya jure ki a tare da mu ba Angel wallahi muna kaunar ki fiye da yadda muke son kanmu ba ma son wani abu ya same ki saboda mu kike kokarin jefa kanki ga halaka ta ya ba za mu yi kuka ba angel ke uwa ce a gare mu kin fiye mana iyayenmu da suka yi watsi da mu dan Allah angel kar ki bari mu rasa ki sosai suka sanya mata kuka ita ma ta fashe musu da matsanancin kuka mai cin rai tamkar ana zararanta cikin muryar kuka take magana shiga prison ya zamar min dole idan har ban je ba Rayuwar mu tana a cikin haɗari sannan alkawari na ɗauka dole na cika shi ku daina raunatar min da zuciyata kada ku sa na gaza ƙasa ƙarasa maganar ta yi saboda raɗaɗin da take ji a cikin zuciyarta tsawon lokaci suna kallon kallo a tsakaninsu kafin ta tsagaita da yin kukan ta ce da batul ga amanar jamima ki rungumar min ita a ƙirjinki har sai ta yi bacci da zarar na dawo zan karɓi abona cikin sanyin murya batul ta amsa mata da cewa insha Allah zan ta kyakkyawar kulawa har ki dawo Angel murmushin yake ta yi akan ta yaba akan fuskarta tare da kallon sifar bin da ke a tsetse ta ce zan tafi ba za ku rungume ni a jikinku ba jin haka yasa da sauri suka matso kusa da ita ɗaya bayan ɗaya suka rinka rungumo ta a su kamar kar su sake ta a ƙarshe ta soma tafiya tana ja da baya tana kallon su idanuwansu a kanta jiki a mace ta juya tare da buɗe kofar ɗakin tsohuwa ta mira da gudun gaske cikin duhu ta nufi sashin toilet ɗinsu tana fadawa tana faɗowa hasken sauran fitilun da ke a cikin toilet ya haskaka idanuwanta buɗe kofar toilet ɗin ta yi tare da shigewa ciki yatsun hannunta na kyarma ta sanya jamlock ta datsa kofar don kar su yi gigin cewa za su bi bayanta a jikin kofar ta jingina bayanta sosai ta fashe da kuka gudun kada su ji sautin kukanta yasa ta toshe bakinta da tafin hannunta tsawon mintuna goma sha biyar tana sharar kwalla kamar ruwan hawayenta za su kare, sai ta yi mai isarta kafin ta soma tafiya tana tunkarar tagar da za ta da har za ta gifta tukunyar fulawan nan ta ɗan dakata da yin tafiyar kafin a hankali ta kalli inda take a jingine jikin bango duk da halin da take a cikin na fargaba sai da ta yi mamakin ganin an maida tukunyar a mazauninta na asali shi ya sa ɗazu tsohuwa zafirin bata samu damar ganin kofar ba saboda an toshe ta hajiyar zuciya ta sauke tare da limshe idanuwanta daga bisani waro su ta yi sosai akan furen da nish da ganyayyakin shi suka bubbuɗe kunun ban sha'awa kyakkyawar fuskarsa take imajin a cikin idanuwanta a ranta kuwa tana ayyana koya za ta gansa a yanzu da ya kuma giant da wannan tunanin angel ta karasa gaban glass window din ta janyo bokitin ta haye sama a hankali ta babbago glass din tare da ciro shi ta dire shi ƙasa, kafin ta daddage ta haura saman tagar bakin ta ɗauke da bismillah tsugunnawa ta yi a jikin bangon da ta faɗo, wani irin sanyi ne mamaye sassan jikinta ga tsoro da ya mamaye zuciyarta biji-biji take karewa doguwar hanyar kallo duhu sosai babu haske sai dai da alamun haske a ƙarshen hanyar inda babban filin nan yake minkewa ta yi tare da sanya hannayenta biyu ta riko doguwar sumar kanta tare da nannaɗe da ta jefar da ita saman gadon bayanta tunawa da addu'o'in da ta karanta a jiya da ta yi fitar nan ya sa a yanzu ma ta soma su a cikin zuciyarta a yayin da take tafiya tana na nufar cikin kurkukun Allah sarki wannan kenan bayan Allah subatul zulumi da fargabar halin da Angel za ta shiga ya hana su rintsawa a daren ranar a ɗakin tsohuwa ta mira suka zazzauna a saman fulo zuciyarsu na harbawa da faduwar gaba sun yi shiru kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa dije ce ta yi kokarin tunatar da su akan su yi mata addu'a su kuma amsa suka kuma amsa mata da to nan fa kowannen su ya so makarantu addu'o'i da Angel ta koya musu dare ya nutsa sosai Aziza tuni ta koma bacci a saman kirjin Jibril ta kwantar da kanta hannun shi na dafa da bayanta kamar zai mai da ita cikinsa Jamima tana a kwance saman cinyoyin Batul ta kiyin yin bacci bayan da basu yi da ita ba akan ta rantsa idan ta yi bacci amma ta kafe akan sai jeni ɗinta ta dawo a ƙarshe ma da suka matsa mata sai ta sanya musu kuka tsananin tausayinta ne ya kama su Haris ya ce ku bi ta a hankali ni ban ga laifinta ba gaskiya ita yarinya ce ta saba kwana rungume da Angel dole ta ji babu daɗi rarrashinta ya kamata mu yi amsa mishi suka yi da to a tare suka haɗu suna rarrashin Jamima da kyar suka shawo kanta Farbin sai hamma take yi ga ga bacci Naufal da ke zaune a gefenta ya ce da ita ki kwanta ki bacci mana kin ishe ni da hamma harara ta ɗan jefa masa tare da cewa in yi bacci ba kace sai ka ce ban san ciwon kaina ba ta ya zan iya rantsawa bayan yar uwarmu tana a cikin kurkuku ta labbansa yayi na ji daɗi da kika yi hankali ba ta tanka mishi ba sai ma ɗaura kanta da ta yi a saman kafadar shi batir mu tashi mu bije ni mu dauko ta muryar jamima ce ta yi maganar fuskar tata tayi yi tsundum fuskar tata tayi saboda kukan da ta sha lallashin ta batul ta yi ki hakuri kin ji insha Allah za ta dawo cikin mu ba da jimawa ba zumbara baki ta danyi to idan ta dawo za mu gudu ko ka baki ɗaya hankalin sa Haris ya dawo kanta shi batul ta sakar mata eh mana da zarar ta dawo da zarar ta dawo za mu gudu mu bar kurkuku tun kan ta kai ƙarshen maganar Jamima ta katse ta da cewa za mu koma gidan dadin Jeni ko inda za mu sakata mu wala mu yi rayuwar mu babu takura Allah ya sa din mu ta dawo da wuri na kosa mu je in ga gidan dadin ta farin cikin da suka gani akan fuskar Jamima a yayin da take yin maganar yayi matukar karya musu zuciya har sai da suka ji hawaye sun cika idanuwansu cikin rauni na murya Dije ta ce da ita Jamima prayer for him. tana buƙatar addu'ar mu mu dage da yi mata addu'a har sai ta dawo cikin mu jinjina kai jamima ta yi tare da cewa to mu mata addu'a ta ambaci hakan tare da limshe idanuwanta a cikin zuciyarta tana ambatan ya Allah ka dawo min da jene ta. in dai kana son farin ciki na Gabriel ka da Aziza da tashi mu haɗu mu duka wurin yi mata addu'a bayan da za a yi muna a cikin tashin hankalin nan ita tana bacci ko dai Jamima da take karama a cikinmu ta kasa rintsawa balle ita rubina ce ta yi maganar girgiza mata kai gabriel ya yi alamar ba zai tayar da ita ba i'm sorry to say ba zan iya tayar da ita ba ki bar ta ta yi baccinta daura fuska rubina ta yi jin abin da ya ce ita haushinta yanda suka tashi hankalinsa akan angel amma ita aziza ta labe a jikinsa hankalin ta kwance take sharar bacci akwai matsala fa dai yana kara nutsawa babu alamun angel za ta dawo Sara ce ta yi magana tana daga zaune, ta jingina bayanta jikin bango, ta saki dogayen kafafuwan da ƙasa. Duka yaushe ta tafi da har zaki fara tunanin akwai matsala. Please, mu yi mata fatan alkhairi. Na gajen ni gajen hakuri ke ba. Ni gajen hakuri ne ba na so a cewar Haris. To jama'a, abu fa kamar wasa, akalla Angel ta ɗauki tsawon awanni babu ita babu alamarta. idanuwansu sun kada sun yi jawur da su ga bacci ga yunwa ga zulumin rashinta a tare da su sun dage sai adda sai addu'a suke yi mata ba zato ba tsammani cikin ɗakin su ya gaure ko ina ta jikin kofar ɗakin tsohuwa da bata karasa datsewa ba suka hango hasken da ke kurɗaɗowa hankalinsu ba karamin tashi yayi ba a kiɗime suka mimmike tsaye hatta aziza da ke bacci sai da ta farka tana faman murza idanuwanta da yatsun hannayenta kallon kallo suka shiga jefa jefawa junansu fuskokinsu ɗauke da matsananciyar damuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kalmar da ta fara fitowa a bakunan su Dija yayin da suke a tsaitsaye cirko cirko ba komai yanayi ya tayar musu da hankali ba face ganin safiya ta yi ba tare da Angel ta dawo ba nan take ransu sai ba su cewar wani abu ya faru da 'yar uwarsu shin me ke faruwa ne a ta bangaren Angel ai tun lokacin da ta watse da gudu ta nufi cikin kurkuku sautin kururuwa mai ƙaraji da gurnani da gurnani ya cika kunnanta ga wani azababban sanyi da ya addabe ta kamar jaura ta gifta cikin duhu take gudu a daidai lokacin da ta ɗaura kafar ta saman ground floor ɗin nan inda ke kewaye da dogayen benaye ba zato ba tsammani idanuwanta suka sauka akan kafafuwan tsofuwa zafirin lamarin ya yi matukar gigitar da ita san ta yi tsammanin za ta ci karo da wani abu ba ita kawai ta sanya wa ranta cewa da nishi ne kadai mutumin da za ta haɗu da shi mummunar kaduwa gabanta mummunar faduwa gabanta yayi kirjinta ya hau bugu da karfi karfi a firgice ta dago da idanta akan tsofuwa zafirin da ke a rike da sanda kasancewar filin yana da fitilu masu haske can saman silin ya gaure ko ina daga kasa har sama shigar jajayen kaya ne a jikinta kamar kullum fuskar tana a sanye da takunkumi ya Allah sai da nayi addu'a kafin in fito but why na fara cin karo da wannan mummunar tsohuwar inna lillahi a cikin zuciyarta ta ambaci hakan kafin ta yi wani yunkuri tsofa zafirin ta so matin karata, sautin takalminta kwas kwas har cikin dodon kunnen Angel duk taku daya idan ta yi sai gaban Angel ya faɗi tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alkhairi ba ko da ta kara so gabanta ta tanka mata ba sai binta da ta yi da wani irin matsiyacin kallo irin na marasa imani shuɗayen idanuwanta sun canza launinsu ban yi mamakin ganin ki ba unaisa ina ji a raina ba yau bane rana ta farko da kika fara ketare iyakarki tauran kanki da kafiyarki da kuma rashin tsoronki su ne suka karfafa miki gwiwa ta shigowa cikin firzina ko a tarihi ba a taɓa samun prisoners ɗin da ya taɓa ketare iyakar shi ba sai a kanki magana take yi muryar ta na fita da sauti mai amo yawo angel ta haɗe tuni ta sha jinin jikinta ido ya raina fata sam ta kasa magana zufa sai tsatsafo mata take yi kan fuskarta har ɗiɗɗiga take a kasa ko za ki iya faɗa min menene ya fito da ke kuma ta yaya aka kika tsaga bangon ɗakin ku kika fito muryar angel na rawa ta soma magana tsautsayi ne da kaddara don Allah kada ki cutar da ni zan koma inda na fito kawai ina son ganin dan uwana da ne shi yasa na fito neman shi kasa karasa maganar ta yi sakamakon sautin dariyar tsofuwa zafirin da ta yi da ya tare numfashinta tsagaitawa ta yi da yin dariyar ta soma matsawa tana ƙara kusanto kanta da Angel a tsananin tsoraci Angel take ja da baya tana girgiza mata kai tun jiya da na shigo ɗakin ku raina ya bani cewar wani abin kuke shiryawa kuma ke ce jagora a cikin tafiyar saboda prisoners basu su da wayan da za su iya tabuka wani abu unaisa ke ce kwaran gwiwar su babban kuskuren da kika aikata shine iyakar iyakarki hakan ya saba wa dokar kurkuku yi imanin babu mai iya kwatarki daga hannuna sai na rushe duk wani sashi na jikin ki da ke da karfi zuwa mai rauni zazzare ido Angel ta yi tamkar kwayar za ta faɗo kasa jikinta sai kirma yake yi kin ja ma kanki bala'i da masifa not you only hatta da ƴan uwanki da kika baro da kika baro da kika baro su a ɗaki suna cikin masifa zan je gare su bayan na gama da ke duk sai na tarwa tsaffarin cikin da kuke da shi muryar ta a kausashi take furta magana hawayen da suka taru a cikin idanuwanta ne suka soma gangarowa saman kuncinta da wani irin rauni na murya da furta duk horon da zaki yi mini kada ki hada da yan uwana ni ce mai laifin dan haka ni zaki hukunta fuskar tsofuwa zafirin amurtake take jinjina kai tare da cewa umarni kike bani in yi abin da kike so a rude angel ta girgiza kai ba tare da ta iya furta mata komai ba zan jaraba ki in ga idan zaki iya ceton kanki na san baki taba shakar numfashin mutuwa ba amma yau zan saki shake ta sosai waɗannan idanuwan naki launin ruwan toka yau zan sa su koma launin ja hawayen da ke fitowa ta cikin su zan sa su canza launi zuwa na jini labbanki da suka saba gaya wa mutane magana a yau ɗannan zan canza musu kamanni hankalin anjar idan ya yi dubu to ya tashi ta rasa gane inda kalaman tsofa zafirin suka dosa ja da baya tsofa zafirin da somai, yayin da take sakin shi umar murmushin nan nata na tantiran 'yan duniya waɗanda suka gaji suka ga jiya suka ga yau juyawa baya ta yi tare da nuna ma angel beni hawa na uku da sandar hannunta dan ko dan uwanki da kike nema yana a hawa na uku zaki iya zuwa gare shi fatan nasara kalmar karshe da ta furta mata kafin ta buga sandar hannunta kasa nan take hayaki mai kamar an watsa tiyagas ya cika idanuwan Angel bata iya ganin komai ba amma ta ji a aranta cewa tsofuwa zafirin ta ɓace daga wurin da take a tsaye hanzarce ta kamo sunan Allah ta ci gaba da ambatan duk wata addu'a da ta zo bakinta cikin kankanin lokaci korar ta washe idanuwan ta suka dawo daidai a lokacin ta riga da ta yanke shawarar komawa ɗakin su wurin ƴan uwanta saboda gudun kada tsofa zafrin ta cutar mata da su kamar yadda ta furta mata cewa za ta je gare su a hautsi ta juya da niyyar ta da niyyar ta bayan da ta bullo don ta koma ɗakin su ras gaban ta yi mugun faduwa ganin babu korido din kwata-kwata kamar ba a taɓa yin ta ba Ya ta haɗiye ta na harbawa da sauri-sauri tamkar za ta faso kirjinta jajan ta mayar da dubanta ga dogayen benayen da tsofa zafirin ta faɗa mata cewa ɗan uwanta na anan a hankali take tafiya tana tunkarar benin yayin da take ci gaba da karanta addu'o'in neman tsari a cikin bakinta firgita ta yi sakamakon jin sautin shekar kukansa aziza a cikin kunnanta ta ko ta ina sautin kukansu ne kamar za su sautar da ita tunawa da barazanar da aka yi mata akan a can lokaci na farko da ta taba shigowa prison yasa ta yardarwa kanta cewa ba kukansu ba ne. ana yi ne don a tsoratar da ita hakan yasa ta samu ƙwarin gwiwa watsawa ta yi da gudu ta haura saman benin har ta yi tsakiyar shi ta ji ya soma motsawa matakalar shi ta rinka komar da ita baya kamar dai yadda ya faru a jiya gudu ta rinƙa yi tana haurawa wata uwar zufa ta wanke fuskarta da kyar ta samu ta haye saman second flower numfashi ta ja tare da fesar da shi sai faman yin haki take yi tsawon mintuna takwas kafin ta ci gaba da tafiya tana bin hanyar wani abu da ya ƙara rikitar da ita ginin wurin ya rinka canza mata hanyar da take bi sai ta yi nisa ta ga an dawo da ita baya hakan ba ƙaramin gigitar da ita ya yi ba ta rasa a ina za ta dosa ta mance ma hanyar da za ta bi ta isar da ita hawa na uku tana cikin yin tafiyar kamar zautacciya ita kanta bata san inda take jefa kafafuwanta ba cikin rashin sa'a ta faɗo cikin wani ɗaki idanuwanta ba su sauka akan ba su sauka a ko'ina ba sai akan wasu tsoffin mata da ke a gaban manyan tukwanen girki an ɗaura su saman murhu wuta sai ci take hannuwansu riƙe da ludayi suna juya naman da ke a cikin tukunyar girkinsu kabanta ne ya faɗi ganin naman mutum yatsun hannun da ta gani ne cikin Roman miyar su ya tabbatar mata da cewa naman mutum suke yi naman mutum ne suke yin farfesun shi ba su lura da ita ba sai da ta daddage ta watsa kara mai sautin gaske silar hakan ya janyo hankulan su ga kallanta zaro ido waje ta yi ganin sun ganta a kiɗime ta manne ma bangon ɗakin jikinta sai kirma yake yi tamkar a mafarki ta sake kallon su halittarsu gwanin ban tsoro nan gaske ka uban tamoji tamoji akan fuska akan fatar fuskokinsu kamar jijiyoyin jikin bishiya yan rigunan da ke a jikinsu launin ja kamar yar shara ta maza da suke sanyawa ga uban gashi a hammatocinsu sai ɗoyi suke yi akalla sun kai su shida uban fasan da ke a tafin kafafuwansu kamar kwanan nan fara da ta bushe ta tsatsage kamar mahaukata haka suka fashe da dariya mai sautin gaske muryoyinsu ne suka cika mata kunnuwanta la ga unaisa ta kawo mana ziyara yau za ta sha farfesun yan ciki zo nan unaisa yarinyar mu zo ki sha roman nama labanta na kirma ta furta ba zan ci ba ni ba wurin ku na zo ba dan Allah ku kyale ni in tafi tun kan ta karasa maganar ɗaya daga cikin tsoffin ta ɗebi farfesun a cikin lodayi haɗi da yatsun mutum tun karo Angel ta tare da miƙa mata lodayin karɓi nan yata ki sha roman farfesun mutum akwai daɗi tashin zuciya ne ya far mata a matukar firgice ta juya tana kokarin buɗe kofar ɗakin dan ta gudu sai dai kash kofar ta ki buɗuwa fashewa ta yi da matsanancin kuka tamkar ranta zai fita Allah sarki wannan kenan to fa an jarkin kira ruwa duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a gashi na gaba don ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan